a ke hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran a cawabi biyar laifin na shimfonin wajen.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 23 ga watan mayun shekara ta 2023 wanda ya daidai da uku ga watan zulkaida na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 405 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan mayun shekara ta 1618 aka fara yakin ɗarikun kiristoci na tsawon shekaru kimanin 30 a ƙasashen nahiyar turai bayan bayanar ɗarikar protestant a kasar jamus a farkon karni da goma sha biyar miladiya mabiya ɗarikar katolika suka fara tunanin cewa sabuwar ɗarikar ta protestant za ta kawo baraka a tsakanin mabiya addinin kirista ƙarƙashin shugabancin papa roma a shekara ta 1618 yaƙi ya ɓarke a tsakanin ɗarikun biyu kamar da kuma yaƙin ya haɗa da wasu manyan ƙasashe na turai inda ƙasashen faransa sweden denmark suke goyon bayan ɗarikar protestant sai kuma kasashen jamus da rome suke goyon bayan mabiya ɗarikar katolika bayan zubar da jini mai yawa daga ƙarshe dai an yi sulhu a tsakani a shekara ta 1648 daga nan ne kuma wasu mutane suka fara yin watsi da malaman addinin kirsa a nahiyar turai inda aka fara samun masu ra'ayin 'yan kasanci da kabilanci da kuma waɗanda babu ransu da addini. da ƙarshen masu ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan mayun shekara ta 1915 italiya ta shiga yakin duniya na farko ba tare da wani dalili ba da italiya ta afkawa austria da yaƙi bayan nan kuma ta buɗe wani yakin da dalolin da suke ƙarƙashin dolar usmaniya a cikin nahiyar turai italiya dai ta shiga yakin duniya na farko domin neman suna da kuma ɗaukar kanta a tsakanin ƙasashen turai amma kuma da ƙarshe babu wata riba da ta samu a wannan yakin maimakon haka ma shigarta yakin duniya na farko ya yi sanadiyar kashe mutane a ƙasar kimanin dubu bakwai.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 biyar takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madala masu sauraron yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu an rattaba hannu a kan yarjiniyoyi goma sha ɗaya tsakanin iran da ƙasar indonesia fiye da mutanen sudan dubu casa'in ne suka ƙetare iyaka zuwa cikin kasar chadi mafi yawancin mutanen birtaniya sun bayyana rashin gonsansu a kan ficewar ƙasar daga tarayyar turai to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin an rattaba hannu a kan yarjinoyi har guda goma sha ɗaya tsakanin kasashen iran da kuma indonesia a yau talata ne kasashen iran da indonesia suka rattaba hannu a kan yarjejeniyoyi goma sha ɗaya da suka shafi batutuwa da dama a birnin jakarta daga cikin fagagen da jijiyar da aka kulla ta kunsa da akwai kasuwanci al'adu kera magunguna da aiki tare a fagagen kimiyya man fetur da kuma iskar gas an rattaba hannu a kan yarjinoyi da yi a gaban shugabannin kasashen iran ibrahim ra'isi wanda yake ziyara a can indonesia din da kuma mai masaukinsa joko widodo da akwai ministoci da dama da suka yi wa shugaban kasar na iran rakiya zuwa kasar ta indonesia a jaditin ne dai shugaban kasar ta iran said ibrahim ra'isi ya fara ziyara aiki a kasar ta indonesia bisa gayyatar da takwaransa na wannan ƙasa ya masa fiye da mutanen sudan dubu casa'in da suka ƙetar iyaka zuwa cikin ƙasar Cadi. hukumar da take kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa adadin mutanen sudan da suke gujewa yaƙi suka yi hijira saboda tsira da rayukansu sun kai dubu casa'in a cikin ƙasar chadi hukumar 'yan gudun hijira da ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana haka ne dai tana mai ƙara da cewa a cikin kwanaki uku kaɗai adadin waɗanda suka isa ƙasar ta chadi sun kai dubu saba'in da shida hukumar 'yan gudun hijira ta mutar ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa daga fara yakin zuwa yanzu an kashe mutane sun kai dubu ɗaya wasu da adadinsu ya kai miliyan ɗaya kuma sun bar gidajensu mataimakin shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya mazu ra'uf ya jinjina wa ƙasar chadi saboda yadda ta nuna tausayawa ga 'yan gudun hijira a ranar 17 ga watan mayu ne dai majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci da a bata kuɗin da za su kai dala amurka biliyan uku domin yin ayyukan agaji da taimako ga mutanen sudan ɗin da suke tsallakawa zuwa cikin ƙasashen makwabta to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran lauya da yake baiwa rashid ganoshi na ƙasar tunisia kariya ya gargaɗi akan hatsarin da shugaban jam'iyyar ta nahada yake fuskanta lauya sami abdariki wanda shine babban lauyan da ke bayar da kariya ga shugaban jam'iyyar ta nahada ta ƙasar tunisia ce daga cikin tuhume-tuhumen da aka yi wa wanda yake karewa din da akwai waɗanda hukuncinsu kisa ne sami aldariki ya kuma ce an kama ganushi ne ba tare da yin aiki da tanadar da doka ta yi ba kuma shari'ar da ake yi masa ma manufarta cin mutunci da wulakanci ne shi dai lauya sami ya gabatar da taron manema labaru ne ɗazu a birnin tunis na ƙasar tunisia yana mai cewa tuni sun gabatar da korafinsu a gaban babban mai shigar da ƙara na ƙasar dangane da wannan batu. a ranar biyar ga watan mayu ne dai kotu a ƙasar tunisia ta ba da umarnin a tsare ganushi tsawon shekara ɗaya tare kuma da cinsa tare dinari dubu ɗaya wanda ya daidai da la amurka 328 tuhumar da ake wa ganushi ta samo asali ne tun shekaru biyu da suka gabata bisa zargin cewa ya kiraye jami'an tsaron ƙasar da gano ganushi ɗan shekaru 81 wanda ya gabatar da jawabi a wurin ta'aziyar ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar tasu ya ce gano shi baya tsoron ɗawagi ta ko azalumai mafi mutanen burtaniya sun bayyana rashin gamsuwarsu a kan ficewar da ƙasar tasu ta yi daga ƙungiyar tarayyar turai kafar watsa labaru ta the national ta fitar da wani sakamakon zaben ra'ayi da aka yi a burtaniya inda ya nuna cewa kaso 62 cikin 100 na mutanen ƙasar suna ganin cewa ƙasar tasu bata cimma wani abu ba bayan ficewarta daga ƙungiyar tarayyar turai mutanen sun ce ƙasar tasu ta ci ƙasa saboda ficewarta daga ƙungiyar tarayyar turai yayin da kaso tara ne kaɗai suka ce ƙasar ta sami nasara bugu da ƙari kaso 56 cikin ɗari na waɗanda na waɗanda suka bayyana ra'ayinsu sun kuma ce matuƙa ƙasar tana wajen tarayyar turai to babu wani abu da za ta yi na nasara jaridar independent ta birtaniya ce dai ta gudanar da sauraron ra'ayin mutanen ƙasar inda kaso biyu bisa uku suke ganin cewa fita daga cikin tarayyar turai ɗin ya cutar da tattalin arzikin birtaniya a shekara ta 2016 ne dai aka yi ƙuri'ar raba gardama a birtaniya da sakamakon ta nuna cewa mutane sun fi son a fice daga cikin tarayyar turai da hakan ya faru a shekara ta 2021 to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mujtaba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan kalubalen da yake gaban zababbun gwamnonin tarayyar Najeriya. waɗanda ake shirin rantsar da su a ranar 29 ga watan nan na mayu da mu yi dubi akan yadda zaben ya kasance da kuma sabbin gwamnati da suka shiga ofis a karon farko ko kuma za su shiga da kuma sabbin gwamnati da za su shiga ofis a karon farko sannan kuma da taron da aka yi domin jan hankalinsu a kan gagarumin aikin da ke gabansu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. najeriya dai ƙasa ce wacce take kan turba tsarin tarayya da akwai jihohi 36 a faɗin ƙasar da kowace jiha take da gwamna da yake da ƙarfin ikon zartarwa a ƙarƙashin jiharsa a ranar 19 ga watan maris ne na wannan shekarar hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta inec ta gudanar da zaben gwamnoni 28 kuma tsakanin waɗannan gwamnonin da akwai sha tara da shine karon farko da aka zaɓe su yayin da sauran ya zamana za su yi zango na biyu ne jam'iyyar apc mai mulki ta lashe jihohi goma sha biyar yayin da jam'iyyar pdp ta lashe tara sai jam'iyyar labour party jiha ɗaya da kuma jam'iyyar nmpp wacce ita ma ta samu jiha ɗaya jihohin da jam'iyyar apc ta lashe sun kunshi jihar gombe inda aka zaɓi inuwa haya yobe malam mala buni nasarawa abdullahi sule eko babajide sanwo olu ogun dafo abiodin kwara abdulrahman abdulrazak barno baba gana zulum bugu da ƙari jam'iyyar ta apc mai mulki ta kuma sami wasu sabbin gwamnonin guda takwas da su ne obasani a kaduna besi otukros riba muhammad bago niger umar namadi jigawa ahmad da aliyu sokoto duk kwaraɗa katsina sai aliya a jihar benue sai kuma francis nwifuru a ibonyi ita kuwa jam'iyyar pdp ta lashe kujerun jihohin oyo da kuma bauchi da su ne sai makinde da kuma bala muhammad wasu gwamnoni guda takwas da aka zaɓa a zangon farko su ne kafes abu na taraba salib mutuwang na plateau peter imba inugu umo ino akwa ibom sai samiyalai fubara ribas da sharif obabowi delta sai ahmad fintiri adamawa wani zubin na zaben da aka yi shine pdp ta kwace jam'iyyar apc a jihar zamfara inda dauda lawal ya zama gwamna maimakon bello matawalle a kano kuma abba kabiru na jam'iyyar nnpp ya kawar jam'iyyar apc daga kan kujerar mulki ƙungiyar ta ke zama a matsayin lema ta gwamnonin ƙasar ta najeriya ta gudanar da wani taro da ta yi wanda ya samu halartar gwamnoni masu barin gado da waɗanda aka zaɓa a karan farko domin tattauna batutuwa na salo da dabarun aiki gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal wanda shine shugaban kungiyar ta gwamnoni ya gabatar da taron bude wato ya gabatar da jawabin bude wannan taron da cewa manufar taron dai shine taimakawa sabon gwamnoni da aka zaba su sami makaman aiki a kan sha'anin tafiyar da mulkin demokuraɗiyya da yake a wurin taron an gayyato baki daga ƙasashen waje gwamnatin buwal ya ce ina farin cikin bayyana cewa tsakaninmu da akwai baki da suka zo daga nahiyar afirka ingila kanada da kuma amurka sun kuwa zo ne domin su yi tarayya da mu akan kwarewar da suke da ita a fagen mulkin demokradiyya. To baya ga jawabin da wato shugaban kungiyar gwamnonin ya yi a wajen wannan taron, shugaba Muhammadu Buhari ya aiki da manzo wanda ya yi jawabi a wurin da a ciki ya bayyana cewa shekaru takwas na wa'adin mulkinsa bai kasance cikin sauƙi ba. amma dai ya yi shimfiɗa mai nagarta domin ci gaban najeriya shugaba buhari dai ya tura Profeso ibrahim gambari ne a matsayin wakilinsa a wurin taron inda ya ci gaba da cewa sakamakon zaben da aka yi a ranar wato 18 ga watan mayu na shekarar nan ta 2023 ya nuna yadda masu zaɓe suka ƙara wayewa sannan kuma nuniya ce a kan cewa tsarin demokuraɗiyya ya zo ne domin ya wanzu a najeriya hakanan kuma ya ji hankalin waɗanda aka zaɓa ɗin da su cika alƙawalan da suka ɗauka ko kuma a yi waje da su tunda muka shiga ofis a shekara ta 2015 in ji jawabin na shugaban ƙasa mu rika tafiya cikin ci gaba mai ɗorewa kuma hanyar da muka rika tafiya a kanta ba ta kasance cikin sauƙi ba da akwai ƙalubale mai yawa a gaba sai dai za mu bar ofis cikin makonni biyu a cikin alfahari saboda ƙinshiƙin da muka gina jawabin na shugaban ƙasar ya kuma ce ba mu iya aiwatar da komai da komai ba amma mun mai da hankali akan wasu fagage. da suka hada da gina muhimman cibiyoyi aikin gona da kuma karfafa sojojinmu to ita ma babbar darakta ta kungiyar kasuwanci ta duniya ingozi okonjo wela ta yi jawabi a wurin inda jawabin ta mai da hankali a kan sabbin gwamnonin da aka zaɓa ta yi musu nasiha da kuma ba su shawara cewa babu fadda za a gina ƙasa ba tare da samun yarda al'umma ba da kuma mulki mai tsabta ungozi ta kuma faɗa wa gwamnonin cewa saboda su ne suka fi kusa da al'umma to duk abin da suka yi da ma wanda ba su yi ba zai shafi rayuwar mutane kai tsaye a ranar 29 ga watan nan mayu da ake ciki za a rantsar da sabbin gwamnonin kasar da mutane suke son ganin cewa idan sun kama aiki to sun buɗe wani sabon shafi na magance matsalolin da suke fuskanta musamman ma dai abin da ya shafi tattalin arziki inda talauci ya yi matuƙar karuwa a cikin waɗannan shekaru takwas na baya fiye da shekarun da suka gabace su. don haka da akwai matsalar rashin aikin yi a tsakanin samari da matasan kasar har ila da akwai kalubale na tsaro da ake fama da su musamman ma dai batun nan na sace mutane domin a karbi kudin fansa daga iyaye ko kuma danginsu sa daga cikin kalubalen da ake fuskanta hakanan kuma ayyuka na raya ƙasa musamman ma dai a arewacin najeriya din. da mafi yawancin al'ummar ƙasar suke son ganin cewa gwamnoni sun mayar da hankali wajen gina cibiyoyi masu nagarta da ƙarfi da kuma wato farfaɗo da harkar ilimi da yake ƙara taɓarɓarewa a faɗin ƙasar inda makarantu masu zaman kansu suka fita goma shi a wajen iyaye fiye da makarantun gwamnati. musamman ma dai kama daga makarantun firamare zuwa sakandare to da fatan gwamnonin da aka zaɓa za su yi aiki tukuru domin kawo ci gaban tarayyar najeriya za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin gisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin Dastan Rastan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi inda muka tsaya a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi ya jagoranci rundunarsa ta shiga birnin makka ta kofofinsa daban-daban kuma ya shiga birnin ba tare da an zubar da jini ba sai dai jinin wa'anda suka daɗe suna cutar da shi wa'anda ali ɗan abi talib ya sami damar kashe wasu daga cikinsu. kuma mun ji yadda wasu daga cikin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halatta jininsu suka shiga gidan ummu hani yar uwar Ali dan Abi Talib alaihi salam amma a lokacin da Ali alaihi salam ya sami labarin hakan ya je gidanta ya tsaya a kofar gidan yana cewa ku fito amma sai ummu hani ta fito ta ga mutum wanda yake rufe da fuskansa ba ta kuma gane muryansa ba sai ta bayyana kanta tana cewa ni ne umu hani yar ammin manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan yar uwan aliyu dan abi talib alaihi salam sai dai daga baya manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam ya karbi cetonta ga wa'annan mutanen da suka ɓoye a gidanta daga nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya shiga masallacin haram ya kuma sami gumaka kimani uku ko fiye da su a cikin ɗakin kaba sai ya ce wa aliyu salam ya bashi hannu guda na yashi sai aliyu salam ya ɗebo yashi a hannunsa ya miƙa masa sai manzan allah ya watsa shi a kan gumakan yana karanta wata ayal qur'ani inda allah ta'ala yake cewa kuma ka ce gaskiya ta zo kuma karya ta lalace lalle ne ƙarya ta kasance lalatacciya cikin suratul isra aya ta 81 sai dukkanin wa'annan gumakan da suke cikin ɗakin kaba suka kakkarye suka yi ta faduwa a cikin ɗakin kaba daga baya dai ya ba da umarnin a fitar da su daga cikin ɗakin sannan ya sa aka tsaftace shi daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki Khalid dan Walid zuwa kabilar Banu Khuzaima dan Amir wanda suke zaune a wani wuri a wani kauye kusa da Makka mai suna al don ya kira su zuwa ga addinin Allah mai girma da ɗaukaka. Amma a jahiliya wa'annan ƙabilan sun kashe wasu daga cikin dangin Khalid ɗan Walid. Don haka duk da cewa su musulunta Khalid ya kashe wasu daga cikinsu. A lokacin da wannan labarin ya isa kunnen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya sami labarin abin da Khalid ya yi sai ya daga hannayensa sama yana cewa ya Ubangiji na barranta daga abin da Khalid ya aikata. sannan ya aiki aliyu da abi talib alaihissalam da kudade masu yawa zuwa wajensu ya ba su a matsayin diya ga mutanensu musulmi wa'anda khalid bin walid ya kashe su daga nan sai yakin hunain wanda ya auko a cikin watan shawwal na shekara ta takwas bayan hijira jim kaɗan bayan fatayin makka sababin yakin hunain dai shine wato wasu kabilu larabawa kewaye da makka sun sami labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwace birnin sannan sun kwana da sanin cewa su ma lokaci ne kawai ya rage zai isa zuwa gare su ko kuma dai zai aika masu da runduna wacce za ta kira su zuwa ga addinin musulunci ko su shiga ko kuma a yaƙe su don haka kabilu da dama suka taru a wadin hunain suna dakon fitowar musulmi daga makka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito tare da mayaka dubu goma da ya shigo da su makka tare da ƙarin wasu sabbin musulunta a makka kimani dubu biyu yawan mayaka musulmi a lokacin sun kai dubu goma sha biyu wannan kuma ya rudi wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai ga suna cewa ai kuma babu wanda zai rinjaye mu a yau don yawan mu suna kan hanya kenan sai Allah subhanahu ta'ala ya jarabe su inda mayakan ƙabilun nan a hunain suka yi masu bazata suka fito daga sako-sako na jikin duwatsun yankin hunain suka farwa musulmi nan da nan suka watse suka tarwatse suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wa da mutane ba su fitara ba mafi yawansu banu hashim ne dangane da wannan Allah ta'ala ya kawo wannan labarin a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa lalle ne hakika Allah ya taimake ku a cikin wurare masu yawa da ranar Hunainu a lokacin da yawanku ya ba ku sha'awa sai bai amfanar da ku da kome ba kuma ƙasa ta yi kunci a gare ku duk da yalwarta sannan kuma kuka juya kuna masu bayar da baya sannan kuma Allah ta'ala ya saukar da nutsuwarsa a kan manzansa kuma a kan muminai kuma ya saukar da rundunoni wa'anda ba ku gansu ba kuma ya azabtar da wa'anda suka kafirta wancan ne sakamakon kafirai cikin suratu tauba aya ta ashirin zuwa ashirin da 26 malaman tarihi sun bayyana cewa muminai a ƙarshe wannan ayar wanda allah ta'ala ya ambata kuma ya saukar da sakinansa a kansu su ne ali da abi talib salam da abbas dan abdulmuttalib ami manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yana tsaye a damarsa sai kuma ɗansa fatlu dan abbas dan abdulmuttalib wanda yake ta hagun manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai abu sufyan dan haritha dan ami manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana kusa da shi da rabi'atu bin haritha sai kuma amirul mu'minin ali da abi talib alaihi salam yana rike da takobinsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsara mu shirkai da kuma naufal dan harisa da abdullahi dan zubair dan abdulmuttalib sai kuma utbatu da kuma mu'attibu ya'yan abu lahab duk suna kewaye da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da sauran suka juya baya banda wa'anda muka ambata dai duk wa'anda suke tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin wanda yawansu ya kai dubu goma sha biyu duk sun gudu sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakanin mushrikai da wa'annan mutane tara malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin ne dai mushrikai suka kashe aiman dan ummu aiman kuyangar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce ya gada daga mahaifinsa abdullahi da abdulmuttalib salam. to masu sauraro saboda kuran lokaci a anan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasanku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama. Mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. sabu Ahmed, ƙwararren likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olsa kamar da za a iya fassara a hausa a ce gyambon ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni ah, amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji ah, shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to ah, wato na tumbi da na hanji kenan kenan jambam kama kafin ya faru akwai abubuwan da suka fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon No olsa to ko ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwanaki wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin dumbin mutum ya yawa shi wannan samun kamar ruwan batir ne a yana tare da sinadarin da ake chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba aka ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko wani lokaci mutum ya ci abinci sai in abincin ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a ga mutum yana yin bayan gida baki kirin to wannan shine ma bayani ka ta kan menene gyamban ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Eto masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi. Da mutum kaftar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da kurnan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in yi yawa ya kan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki. To wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an ce kuma cin abu mai yaji ko kuma yawa wato kofi kenan a shi ma yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abubuwan da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar kari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai sassafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas a in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamu-tsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yiwuwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyamban ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ta ga ranci mutum yana zona yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan karanta wani lokaci da daddare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da olson ko baya shi a wani za ka ana mara ka ce bi rage yawancin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk wannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya cikin saboda ka olsa tactic olsa wato jamban ciki ba ciwo ɗaya bane ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai jamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne sa ya haɗa da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya saka shi kwayar cutar da ake gani ta sa osa amma kuma yawan ceciyar banza ne akan kuma wayar mutum ka ya gane me zai ci ne bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi kuma shi ma kansa rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma kila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma kuma da mangariba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son akalla baya kowane awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga baya ba a so eh, ratan ya dinga zama ba daidaito a tsakani wannan da malam turkta waɗannan alamu ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulsa. eh shi ne a turanci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun kwanafi ah, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka ah, wani lokaci sai kamar gyasa sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki ah, wani kiran shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin ko kuma farko-farkon alamun alsa tattaka oza na biyu kuma shi ne tashin zuciya tashin zuciya mutum da ya wuya cika wara baki wasu za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai ya ɗan tsamu tsamu ka tsamun ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shine hanjin da yake ko kuma makoshin da yake saman tubi a abinci sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin dumbin mutum don aka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bari kirin kamar an an dama gawai wannan jamban ciki ne wato peptic ulcer da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne kiran shi da a turance bleeding ulcer to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya hadiya ya gauri zafin ciki ba ya kara canja shi sai ya rikide ya zama ba kirin wani bai gane ma cewa jini bane zai ce kawai bayan gidan shi ya bata zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito ya dan shaɗi ne da ya ya canja ya zama baki ba a turanci muna kiran shi melina wannan nan kaɗan daga cikin alamun jambanci ciki na mala sai kuma in likita yana dubawa in ya dan laka in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zabu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan jambancin ya yi nisa wannan kenan mala. zan da likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. A ana warkewa sosai kuwa. Idan kuma an warke duk da aka samu rauni aka warke ai akwai tabo ko wurin da wurin da yi tabo zai yi saurin tsagawa ko a fatar kenan ka ji rauni ta samu skin ulcer. wato eh, rauni ko biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin ulcer zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma yi wurin sake ɗagawa in mutum ya fara komawa da marasa kyau da zai hada samun olson tun daga fari to yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abun wahala shine a ce mutum ya canza biyar shi da in wannan cikin olson ya tafi tafi a kar amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da osa shine ta hanyar leƙa shi a ganshi karara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da zai sai dai a dinga kintatin cewa ana zaton ulcer din ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ta endoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda ulcer yake akan iya gutsiran fatan ulcer ma saboda a gwada a tabbatar cewa shi ulcer nan musamman in ya tsufa ya dade bai fara neman rikidewa ga makansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwo yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwabewa kuma ya zama a kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ya bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magungunan haka da ake sha na aurka ko kuma ya danganta da karfin shi ulcer din ne. eh ya danganta da karfin ulcer din mataki mataki ne akan ba da magani mafi yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci abinci ba na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i nau'i ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar proton pump inhibitors da h2 antagonist wannan cutar da ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zaburar da tumbi ya dinga tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin tindi ko hanji wannan kira ta kace mala Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo gobe To masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su amin. Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. bismillahi rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan mu je ra'ayin masana dangane da su. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da yadda gwamnatin ƙasar syria bayan shekaru goma sha biyu da dakatarwa daga ƙungiyar kasashen larabawa ta koma kan kujerunta a ƙungiyar a taro na 32 na ƙungiyar wanda aka gudanar a birnin jidda na kasar saudiya a ranar juma'a da ta gabata komawar ƙasar syria kan kujerarta a ƙungiyar ƙasashen laraba a ranar juma'a da ta gabata da ya tabbatar da cewa matsayin da gwamnatin ƙasar algeria ta ɗauka tun farkon al'amarin da ya sa aka jingine samuwar Siriya cikin kungiyar tana kan gaskiya ne. A lokacin da gwamnatin ƙasar Algeria ta bayyana dakatar da Siriya a cikin kungiyar a matsayin kuskure babba kuma ƙasashen larabawa suna aiwatar da ajandan wasu ƙasashe ne kawai kan ƙasar ta Siriya. Sannan idan su wa'annan ƙasashe sun ƙare da ƙasar Siriya to wasu kasashen larabawan ne za su tunkara don wargaza su da kuma mai da su baya har sai kasar isra'ila ta zama ita ce ƙasa mai fada a ji a ko'ina a cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya gwamnatin ƙasar algeria da tun lokacin ta fada musu cewa manufar ƙasashen yamma a kan ƙasar syria ita ce wargaza ƙasar da kuma raunana ta tunda tana daga cikin ƙasashe wanda suke adawa da harmci ƙasar isra'ila wacce take mamaye da wani ɓangare na ƙasar syria wato tuddan golan tun yakin shekara 1967 sannan tana mamaye da kasar falasɗinu tun shekara 1948 shekaru kimanin saba'in da suka gabata kenan don haka gwamnatin kasar syria ba ta rufe ofishin jakadancinta a birnin damascus babban birnin kasar syria ba tun bayan fara yakin cikin gida a kasar a shekara ta 2011 haka ma gwamnatin syria ba ta rufe nata ofishin jakadanci a birnin algiers ba a lokacin da girgizar ƙasa mai karfi ta auka wa kasar syria cikin watan fabrilun da ya gabata wato na wannan shekaran gwamnatin ƙasar algeria tana daga cikin kasashe na farko da suka aika da tallafin gaggawa zuwa kasar ta syria don taimakawa wa'anda girgizar kasar ta rutsa da su kasar algeria dai ta saba wa takunkuman tattalin arzikin da gwamnatocin amurka da kuma na kasashen yamma suka ɗora wa kasar ta syria inda ta ci gaba da shigo da tayakin taimakon gaggawa a cikin ƙasar syria don taimakawa wa'anda abin ya shafa gwamnatin ƙasar algeria har ila yau a duk tsawon shekaru goma sha biyu da ƙasashen larabawa da kuma sauran ƙasashen duniya suka ƙaurace a ƙasar syria ita bata ƙaurace mata ba kuma ta sha nanatawa a tarurrukan ƙasashen larabawa na tsawon wa'annan shekarun kan cewa sun yi kuskure a matakin da suka ɗauka kan ƙasar syria don suna aiki wa makiyan ƙasashen laraba da musulmi ne kawai har wani na cewa a taron shekara ta 2011 wacce ƙasashen suka dakatar da ƙasar syria a cikinta balarabe wakilin ƙasashen yamma a taron wanda kuma ya kawo takardar bukatar dakatar da ƙasar syria cikin ƙungiyar ya kawo ta ne a cikin harshen turanci bai wahalar da kansa ya tarjima ta zuwa harshen larabci ba a cikin turancinta aka raba wa duk waɗanda suka halarci taron wanda ya tabbatar da cewa ƙasashen yamma ne suke da wannan ajandar kan ƙasar syria a halin yanzu sannan mai yiwuwa a nan gaba ya zama ƙasashen da suke da hannu dumu-dumu cikin rikicin ƙasar syria ne wa'annan ƙasashe za su sa a gaba sai sun ga bayan saboda wa'annan ƙasashen kansu kawai suka sani tun lokacin ne gwamnatin ƙasar algeria ta fahimci cewa manufar wannan ƙasashe ko kuma makiya ita ce wato hana zaman lafiya a ƙasashen larabawa da kuma hana zaman lafiya a ƙasashen yankin gabas tsakiya ko kuma dai kudancin asiya tun lokacin da aka fara yaƙi a ƙasar syria tashe-tashen hankula sai ƙaruwa suke a yankin don bayan ƙasar syria da iraki a shekara ta 2011 wa'annan ƙasashe sun sake kunna wutar yaƙi a ƙasar yemen a shekara ta 2015 kuma ƙasar saudiya tana daga cikin ƙasashen da suke goyon bayan 'yan ta'adda a ƙasar syria don kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad haka ma ita ce ta jagoranci ƙasashe goma na ƙasashen larabawa suka farwa ƙasar yemen da yaƙi a shekara ta 2015 wannan duk tare da sanin cewa kansu za ta koma ba don a cikin shekaru takwas da suka ɗauka suna fafatawa da gwamnatin ƙasar yemen su ma ba su zauna lafiya ba don an yi lokacin da su ma ba sa bacci cikin dare saboda makaman ansarula da suke fadawa kan kamfanonin aramco na ƙasar saudiya ko kuma dai kan wasu wurare a halittar daular larabawa don haka a cikin wannan shekaru gaba ɗaya ba abin da yake faruwa a cikin wannan kasashe in ban da rushe-rushe da kone-kone a cikin kasashen larabawa musamman a kasashen syria iraki yemen lebanon da kuma sauransu amma sai zuwa yanzu ne wa'annan kasashe suka fara fahimtar abin da gwamnatin kasar algeria ta fahimta ko ta hanga tun bayan samun 'yancin kanta a shekara 1962 sun kuma tabbatar da cewa matsayin gwamnatin algeria shine daidai a taron kungiyar kasashen larabawa karo na 31 da aka gudanar a birnin argels na kasar algeria gwamnatin kasar algeria ta bayyana wa wa'annan kasashe kan cewa dole ne kasashen larabawa su maida kasar syria cikin kungiyar su kuma yi kokarin warware sabanin da ke tsakaninsu ta cikin gida banda haka su sanya matsalar kasar falastino a matsayin matsala ta farko a cikin al'amuransu wanda ya saba wa goyon bayan da kasashen bahrain haɗaɗɗen daular laraba morocco da kuma sudan suke bawa wa isra'ila har kuma suka maida hulɗa jakadancin su da ita. wani abin da yake da muhimmanci a nan shine wato yadda da zaran kasashen saudiya da iran wacce take jagorantar kasashe masu turjiya ga hamci kasar isra'ila suka sulhunta a tsakaninsu sai ga shi wutan yaƙi ya fara lafawa a yankin gabas ta tsakiya ko kuma dai a kasashen larabawa sannan kasashen laraba da dama suka dawo cikin hayyacinsu suka fara mai da hulɗa da ƙasar siriya sannan hatta ƙasar turkiya wacce take mamaye da wani ɓangare na ƙasar siriya ta fahimci cewa ba maslaharta ba ne ta ci gaba da mamayar ƙasar siriya da kuma goyon bayan 'yan ta'adda don kifar da gwamnatin shugaba assad don haka ne ta ƙuduri anniyar mai da miliyoyin 'yan gudun hijirar ƙasar siriya da suke ƙasar ta sannan ta fice daga ƙasar ta siriya don haka a halin da ake ciki a yanzu da shirin amurka da kasashen yamma na tursasa kasashen larabawa su goyi bayan haramci kasar isra'ila duk tare da ƙarin ta'addancin da take aikatawa kan al'ummar falastinu ya sha ruwa yanzu kasashen larabawa sun tabbatar da cewa matsalar su ta farko ita ce kasar falastinu da aka mamaye sannan dole ne su ɗauki harfe kasar isra'ila a matsayin ƙasa makiya gare su don wannan shine mutanensu suke so kamar dai yadda gasar kwallon kafa ta ƙasar qatar a shekara ta 2022 ta tabbatar mana inda mutanen kasashen larabawa ba sa ƙaunar harfi kasar isra'ila ko kaɗan don a lokacin 'yan jaridun kasar isra'ila da suka je kasar qatar sun kasa zama don ba wanda yake su a dole suka koma gida don haka a dawa da kasar isra'ila ya zama wajibi ne. banda haka muhammad bin salman wanda yake son mai da ƙasarsa ƙasar saudiya daga cikin cibiyoyin kasuwanci na zamani a duniya nan da shekara ta 2030 ya ga cewa dukkanin kudade wanda ƙasarsa take samu suna tafiya ne a yaƙe-yaƙe da sayan makamai don rusa ƙasashen larabawa makaman kuma ta yana sayan su ne daga ƙasashen yamma don haka suka farka suka kuma fara ɗaukar matakan da suka dace na kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a yankin to madala masu sauraro saboda guran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. A yau talata ne kasashen Iran da Indonesia suka rattaba hannu a kan yarjinoyi goma sha ɗaya da suka shafi batutuwa da dama a birnin Jakarta. Daga cikin fagagen da jijiyar da aka kulla ta kunsa da akwai kasuwanci, al'adu, kera magunguna da aiki tare a fagagen kimiyya man fetur da kuma iskar gas. an rattaba hannun a kan yarjejeniyar da yi a gaban shugabannin kasashen iran ibrahim ra'isi wanda yake ziyara a can indonesia din da kuma mai masaukinsa joko widodo da akwai ministoci da dama da suka yi wa shugaban kasar na iran rakiya zuwa kasar ta indonesia a jaditin ne dai shugaban kasar ta iran said ibrahim ra'is ya fara ziyarar aiki a ƙasar ta indonesia bisa gayyatar da takwaransa na wannan ƙasa ya masa fiye da mutanen sudan dubu casa'in da suka ƙetar iyaka zuwa cikin ƙasar cadi hukumar da take kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa adadin mutanen sudan da suke gujewa yaƙi suka yi hijira saboda tsira da rayukansu sun kai dubu casa'in a cikin ƙasar chadi hukumar 'yan gudun hijira da ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana haka ne dai tana mai ƙara da cewa a cikin kwanaki uku kaɗai adadin waɗanda suka isa ƙasa ta chadi sun kai dubu saba'in da shida hukumar 'yan gudun hijira ta musulun ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa daga fara yakin zuwa yanzu an kashe mutane sun kai dubu ɗaya wasu da adadinsu ya kai miliyan ɗaya kuma sun bar gidajensu mataimakin shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya mazu ra'uf ya jinjina wa ƙasar chadi saboda yadda ta nuna tausayawa ga 'yan gudun hijira a ranar 17 ga watan mayu ne dai majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci da a bata kuɗin da za su kai dala amurka biliyan uku domin yin ayyukan agaji da taimako ga mutanen sudan ɗin da suke tsallakawa zuwa cikin ƙasashen makwabta to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran lauya da yake baiwa rashid ganoshi na ƙasar tunisia kariya ya gargaɗi kan hatsarin da shugaban jam'iyyar ta nahada yake fuskanta lauya sami adariki wanda shine babban lauyan da ke bayar da kariya ga shugaban jam'iyyar ta nahada ta ƙasar tunisia ce daga cikin tuhume-tuhumen da aka yi wa wanda yake karewa din da akwai waɗanda hukuncinsu kisa ne. sami aldariki ya kuma ce an kama ganu shi ne ba tare da yin aiki da tanadar da doka ta yi ba kuma shari'ar da ake yi masa ma manufarta cin mutunci da wulakanci ne masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi so a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni